Masu sauraro Assalamu alaikum barkan hurawar haka kuma barkan da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI tare da ni Nasiru Sani. Kamar yadda watakila kuka ji cikin labaran duniya Nijar ta shiga cikin jerin kasashen da suka tilasta wa jami'an aikin lafiya da kuma ɗalibansu karɓar allurar rigakafin cutar corona domin daƙile yaduwarta. Ya kuke kallon wannan mataki? Kuna ganin zai taimaka wajen sanya jama'a karɓar allurar? Kun karɓi taku allurar? Wannan shi ne maudu'in da aka baku damar tofa albarkacin bakinku a yau. Ga malami na farko. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yarfi labaran Hausa na da ka kakin wani magadani na Isa Bukar tsoho mai albarka a ulummat ya mai mun ji maudin da kun ba suwa da kananan likitoci da manyan likitoci inda duk za su shiga aiki sai an yi musu allura ta kolora biris to ita dai allura lalle an ka ta inda ana samun lahiya a yi ta inda an mutu ya yi ta dai ya samu lahiya to a yi ta ni da abin da a na kenan bayan allura kuma da baya mutum ya ce ga wani abu wanda ka ji a ce idan ta gare shi ba da bayan haka nan kuna tare da isa muka tsohon mai albarka a mai mai jamhuriyar nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa Radio Faransa mai magana Uda Mamadu a Jakori a karamar hukumar Girgir a jihar Zandar a jamhuriyar Nijar. Yau zan yi amfani da wannan daman da kuka ba wa masu sauraro akan kasanmu Nijar akan rigakafin coronavirus da ma'aikata na lafiya likitoci kenan manya da ƙanana da su yi rigakafi kowanne ya zama tilas akan shi ya yi rigakafi na wannan cuta. To mu dai muna fatan alheri alheri ne wa kasashenmu wannan rigakafin Allah ya ba da sa'a ai in kuma ba alheri ba ne Allah ya mana tsari da mu da al'ummomin mu baki ɗaya salamu alaikum radio faransa assalamu alaikum da warko sunana mamma abdullahi kaka gidan magaji ta wajen bore niger ina ba da ra'ayi ra'ayina akan hukumomin ƙasa ta niger da sun kace duk wani mai aikin likita ko mai koyan shi shiga aikin likita zai yin annurar corona ya zan kamar dai cilas kenan to muna kira ga su hukumomi ya kamata a yi takazantsan akwai waɗanda ba su bukata annuran nan kuma yanzu haka maganar da aka yi ni dai kai na mamma abdullahi ban yi ba a muna fatan dai duk wata cuta duniya Allah ya kawo mana karshen ta ai akwai cututtuka da waya waɗanda suke muna son maganin su kiri da muzu muna sa riga kayan su ba a ba mu sai dai annurar ga ta corona to muna fatan ubangiji Allah ya kawo mana karshen cututtuka sunana mamma abdullahi kaka mamba na ra'ayin masu saurare gaba dai gaba dai RFI sunana salihu hauta yan niger gami da maganar da shugaban kasa yi gami da allurar corona likitoci su yi allura lallai wannan maganar ta yi insha Allah lallai saboda likitoci su suka fi mu'amala da mutane da su da 'yan makaranta lallai ya kamata su gaggauta ya allura su ma domin suna yin cuɗaya da mutane insha Allah lallai Allah shi kare mu daga cutar wannan corona assalamu alaikum gidan radio rafa hausa international arabi ni ne naku mai sauraron ku ba ko a garin difa a jamhuriyar niger da farko ina tura muku dubun gaisuwa da fatan alkhairi kuma game da ra'ayin da ku daura muna aza alluran rigakafin corona virus wannan abu ne mai kyau ne gaskiya wannan zancen ya yi da dr ili mai nasara da ya hoto ya ce tilas yara dora musu su yi wannan abu ne mai kyau gaskiya mu hoto mu don saboda haka allah ya bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali ku tashi lafiya gidan radio rafa hausa Assalamu alaikum RFI Hausa sunana Hussaini Musa jajabar Gantsamiya ta Bauchi State. mazauna abuja gaskiya muna godiya da irin maudu'in da kuka aika mu tofa albarkacin albarkacin bakin mu gaskiya hukumomin eh, hukumomin lafiya na niger za su tilasta wa jami'an kiwon lafiya yin alluran coronavirus ko corona maris gaskiya wa'insu har ga Allah in har an ce za a tilasta musu to wasu ba za su yi ba so wasu ma za su iya aje aiki ne saboda wannan wasu ba su yarda da alluran ba muna gode assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya rufe hausa barkan ku da wannan safiya barkan ku da yau mai magana da ku Adamu Ali dan Nijar a Guzara da yake zamana na cikin Libya lalle gaskiya gami da tsarin da Nijar ta dauko shugabanni na Nijar sa dalibai da likitoci su karbi annura ta maganin coronavirus lalle gaskiya wannan annura idan za ta yi amfani ga likitoci ga dukkan da yan Nijar dai Allah ubangiji da ya sa karba ne har za ta yi tsari kuma babu illa a ciki ya kamata lalle su kuma su karbi wannan kira kuma su amshi kiran da da gwamnati ta yi musu su karbi annura amma tabbas cewa illa a ciki kuma ba za ta saba ma karanta addinin musulunci ba lalle insha Allah amma mu dai ba nan gizo ke saka ba corona da take dama ita ce talauci a barku lafiya assalamu alaikum gidan radio arafa hausa international rabi ni ne naku mai sauraron ku ba ko a garin difa a jamhuriyar niger dangance da allurar rigakafin coronavirus din da ake kan ɗauka a jamhuriyar mu ta niger wannan abu ne mai kyau muna yaba wa shugabannin mu gaskiya domin mu mun yarda da akwai corona a nan doron duniya gaskiya don saboda haka allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali ku tashi lafiya gidan radio arafa hausa international rabi. Assalamu alaikum Radio Faransa mai albarka kuna tare da Amadu Soja dan Nijar mazamne ne a nan kasar Libya Tripoli to mun gode don ga maudu'i ne da kun ka bamu a game da kasar mu ta jamhuriyar Nijar ta bi sahun kasashe wanda za a yi wa jami'an likitoci da ɗaliban su masu son koyar aikin likita a musu allurar cutar corona to mu gaskiya mutanen jamhuriyar Nijar ba cutar corona ba ce ba take gaban mu so muke a samun mana tsaro a kawo ƙarshen zub da jinin nan da ake yi a kare talakawa eh mu shine yake gaban mu ba wata cutar corona ba kamata kamata a samu tsaro iya tsaro wanda za a kare al'ummar Nijar eh shine yake gaban mu bakin ra'ayina kenan ku tashi lafiya radio far Masu sauraro ana sauraron sashen Hausa na Radio France International cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Lokaci yayi da zamu leƙa ɓangaren sakonninku da ke shigo mana ta shafinmu na Facebook tare da Shamsiya Haruna wadda ke bibiyar sakonninku a yau. Shamsiya me suke cewa? To Nasiru barka da aiki bari mu fara da saƙon mamman sani dauda cinwaza daga zindar a jamhuriyar Nijar. Da ce salam ya rafi Hausa, to ai munan Nijar babu wani da zai yarda a mishi rigakafin corona saboda babu ita a nan Nijar hukumomi suna neman kuɗi ne da corona ku tashi lafiya rafi Hausa. Kawu mai ruwa bajuga sakonsa ya ce haba gwamnatin Nijar sam sam bai kamata ki tilasta wa jami'an lafiya da ɗalibai dole sai sun yi rigakafin cutar corona ba. Da fatan za ki janye wannan kalmar ta dole. Shi kuwa baban daga jihar da magaran ya ce ya kamata jami'an lafiya su bi umarnin gwamnati su karɓi rigakafin corona domin hakan zai rage yaduwarta muna dai addu'ar allah ya kawo mana ƙarshen wannan cuta a duniya baki ɗaya. yusuf abdulwahab kuwa eh, nasiru sakonsa cewa ya gaskiya dai wannan abu dai bai daidai ba ya kamata gwamnati ta yi duba amma kalmar dole to sai mu je jihar gombe inda sakon yahaya baba alhaji da baffa haruna bajoga tare da umar a usman cham da ibrahim yusuf liman da ibrahim yusuf liman suka ce hakika tilastawa ma'aikatan lafiya karɓar allurar rigakafi san ba daidai ba ne duba da yadda wasu mutanen ba har yanzu ba su yadda da wannan allura ba sakamakon matsalolin da take jawo musu mu dai a ganinmu ya kamata wanda ya yadda a masa wanda kuma bai yadda ba a kyale shi. To sai mu je ga saƙon DC Washington Mobi tare da Kamaluddin Isa Mobi da Musa O2 Mobi dukkaninsu daga jihar Adamawan Najeriya. Suka ce hakika dama masu iya magana sun ce rigakafi ta fi magani saboda haka wannan mataki da jinijar ta ɗauka abu ne da ya dace tun da fa'idar allurar ya fi illarsa a tsakanin al'umma. RFI e Hausa ku tashi lafiya. Yakubu Mai Manja Funtuwa da Umar Babban Yaya Sabon Gida suka ce hakika matakin tilasta wa jami'an lafiya rigakafin wannan cuta ya yi daidai ya kamata jami'ai su bi wannan umarnin gwamnati allah da ya kawo mana ƙarshen wannan annoba. ta bari makarkare da saƙon bala ruwan kanwa daga jihar Yoban Najeriya. Sakon sa ce to mu dai fatanmu a kullum shine Allah ubangiji ya kawo mana ƙarshen wannan cuta ta corona a faɗin duniya baki ɗaya RFI e na barku lafiya to nasiru iya saƙon ra'ayoyin masu sauraro kenan da za mu iya ɗauka sai in ce gare ka an gaida shamsiya masu sauraro kuma za a iya damawa da ku ta hanyar bayyana ra'ayoyinku ta shafinmu na facebook ko ta manhajar mu ta whatsapp kan lamba kamar haka mai alamar tari biyu uku hudu tara sifili uku sifili sifili sifili biyu takwas hudu takwas sai kuma malami na gaba Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu sashen Hausa na gidan rediyon Faransa mai magana Ibrahim Dan Fulani yayari mai Arsenal mazaunin karamar hukumar Wurji ta jihar Bauchin tarayyar Najeriya. Kamar yadda muka ji a labaran ku na duniya cewar a Niger, gwamnati ta bayyana kudurinta na tilasawa ɗalibai da kuma jami'an lafiya da sauran al'umma a karbar allurar rigakafin corona, coronavirus to ni a gani na? wannan ba daidai bane ya kamata gwamnati ta bari wanda yake da ra'ayin karɓar wannan allurar ya je ya yi wanda bai da ra'ayi kuma a bar shi da ra'ayinsa muna fatan a gwamnatocin afirka ba za su ɗauki irin wannan matakin ba domin tilastawa mutane yin allurar rigakafin corona kamar tauye musu haƙƙinsu ne a muna fatan gwamnati za ta janye wannan ƙudurin nata a jamhuriyar nijar ku tashi lafiya daga ibrahim dan fulani yayari a jihar bauchi assalamu alaikum gidan radiyon faransa mai magana asumana abubakar buhari mutunan tabo take bayan tsanna kasar Nijar daga nan birnin Wahar na ƙasar Algeria. To dangance da wannan maudu'i da gwamnatin Nijar ya cilasta ma likitoci su yi allurar rigakafi. To su yi allurar rigakafi saboda kar su zama wanzan ba kaso a jikin ka tunda su ne kai mutane rai. To amma ni dai a ra'ayina ni dai ban ce babu ciwon virus ba kuma ban ce kar wani shi allurar virus ba amma ni dai asuma na abuka a ra'ayina ni dai ina kyamata a yi mini ita kuma kai Allah shi kawo lokacin da za a yi mai ita wannan shine ra'ayina sai an ji mu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu radio france mai magana umar isa da ugu sai ta abai kuta jan jihar tilbe da filinge to masha allah ra'ayin da an kaba da dai akan gwamnatin nijar ya tilasta ma likitoci da yan makaranta ai dama suna a karkashin su suna da a ce ikon su e eh, suna yace aka tilasta musu su karbi allulan dole ala tilas ko sai sun karba ga abin da ya dame mu nan yunwa da talauci da fatarwa da tashi hankali ya dame mu amma ba ta ci na aka ba ta allurar rigakafi na aka yi wa bai yi corona mugunci na ba Allah da ya kyauta salamu alaikum radio faransa radio mai amfani duk duniya ni ne suleiman isa birniwa local government jigawa state a garin goruba haifaffe cikin garin goruba birniwa local government jihar jigawa mazauni a kincayindin jamhuriyar nijar jihar difa gaskiya ina ra'ayin wannan tsari duk abin da aka ce zamani ya zo da shi a kula a yi da zamanin zamani zomo ne in ya wuce sai labari eh jama'a su ba da haɗin kai su kula da yi da wannan abin in ka ce kai ba ka yi in dai ma'abokan matafiyin kasa da kasa ko a cikin ƙasa yawanka akwai lokacin da kasar za ta zo in baka da wannan takardar wani gurin za a ce ma baka tayya ko baka shiga wannan gurin in ma'aikaci ne kai iko kake mashigan wannan aikin ana killewa a ce baka shiga to kaga ashe akwai magana to saboda haka gaskiya a kula a bada haɗin kai a yi shi a zauna lafiya ni ne Suleiman Isa Birni wa Local Government Jigawa State a garin Goruba mazauni a jihar Difakin Chindi ma maganin gargajiya masha Allah assalamu alaikum ni ne Musa Alkali daga garin gasar bodi a jamhuriyar Nijar. Yin hakan yana da kyau. Eh, yin vaccination na corona ga ma'aikata yana da kyau. To amma abunda nika son duniya ta sani mu a nan Nijar abun da teorisa kashe muna ga wuni wala corona ko an kasa goma ba ta kashe ko rabi. Don haka mu muhi damuwa da teoris bisa ga corona. A yi muna vaccination na teoris ta kwankami a yi na corona. Idan saboda su ne ka halaka mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum Radio Faransa International mai albarka suna na shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura a tare Nigeria. Hakikan kamar yadda aka ce duk wanda yake ma'aikacin gwamnati ne a jamhuriyar Nijar sai an masa allurar rigakafi ta virus ko wata ma'aikata to yi al'amura da kake gani kowanne tana dabo tana kasa Dama shi karar lafiya dole ne mutum ya yi in dai har ya kama wajibi ne kuma muna addu'a duka wannan cuta da take yaduwa a duniya da muka sani da da ba mu sani ba Allah ka mana tsari da ita kuma ina muku fatan alkai radio faransa suna na shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura da fatan za ku ta lafiya muna tare. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan rediyon Faransa International. Da farko kuna tare da haɗayen mai kwamfuta mai yama local government ke Najeriya. A yau ina son ne ku bani dama domin in to hakikanin gaskiya cilastawa likitocin kasar Nijar su karɓi allurar rigakafi gaskiya abu ne wanda yake yana da matsayin muhimmanci duba da irin yadda wasu likitoci suna ga cilasta ma mutane na cewa su yi wayannan allurai domin suna cuta ma jama'a idan ba a yi ba kaga ya zama wajibi su ma su karba saboda su ma wayanda ba likitoci ba su tabbatar da ingancin wannan allura to idan har suka nuna kyama kaga dole su ma wayanda ba likitoci ba su nuna kyama wannan allura da fatar Allah ubangiji ya kawo mana ƙarshen cutar covid-19 can duniya baki daya na gode kware suna na hada mai kwamfuta mai yama local government kebistan nigeria to madalla masu sauraro da haka za mu ja labulan shirin namu a yau a madadin ku masu sauraro da daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi tare da injiniyan da ya sada na da ku mustapha adbc sai ni nasiru sani da na jagoranci shirin da ke cewa bisalam.